استعدوا لهذا الشهر المبارك إنه شهر عظيم صومه عبادة وقيامه بركة وفضل قال الله عز وجل في القرآن العظيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون عباد الله إنه شهر رمضان شهر الصيام والقيام شهر تلاوة القرآن شهر الإفق والغفران شهر الصدقات والإحسان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتطاعف فيه الحسنات وتقال فيه الأثرات وتجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لشهر رمضان فوائد عظيمة وكثيرة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة الرذيلة كالكبر والبطر والبخل وتأويلها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهرة النفس فيما يرضي الله عز وجل ويقرب لديه ومن فوائد الصيام أيها المسلمون إنه يعرف الأبد نفسه وحاجته وضعف وفطره وفطره لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره أيضا بهذه إخوانه الفقراء فيجب له الشكر لله سبحانه وتعالى والاستئانة والإحسان إليه ومن فوائد الصيام أيها المسلمون صحة الأبدان وحماية العافية لأن في الصيام زيادة في الصحة والآفية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي جعل صيام رمضان مزرعة لحصاد الرحمة والغفران والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون ماذا استعددتم لهذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومما ينبغي الاستئذان به أيها المسلمون أولا الإلمام بأحكام الصيام ومسائله مما يفسد الصوم ويجب الكفارة وما يوفى عنه للصائم وثانيا تنظيم الأوقات لاستجنام هذا الموسم العظيم من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن والأذكار وغير ذلك ومنها سد أبواب الفساد في أيام رمضان ديانة لحرمة هذا الشهر المبارك ومنها أيها المسلمون الفرح والسرور والابتهاج لقديم هذا الشهر المبارك ومنها الأزم على تقديم الصدقات والتبرعات على الفقراء والمساكين والمهتاجين وثالثا التهيئة النفسية والروحية لاستقبال هذا هذا الموسم العظيم ومنها فتح صفوات بيضاء مع الله عز وجل ومع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع الوالدين ومع الأقارب ومع المجتمع وصائر جميع المسلمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم بارنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها اللهم تقبل صيامنا وتقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا يا رب العالمين اللهم لا تهرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so mu sai tana magana akan Ramadan yayi kusa babu abin da zai ma ramadan sai kwanaki kaɗan ya ku bayin allah na da kyau bai tattali domin wannan wata mai albarka wata ramadan wata ne mai girma azumta shi ibada ne tsayuwar shi albarka ne sallolin da ake cike albarka ne kuma falala ne allah maɗaukacin sarki ya faɗa cewa an ta mu khairun lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shi ne alheri gare ku kun da sani annabi sallallahu ya ce duk wanda ya azumci ramadan yayi tsayuwar ramadan sallar tarawih yayi tahajjud yayi fili na tsayuwar dare Allah ya gafata wa duk abin da ya gaba da zube ta baki daya ya fi yin uwa musulmi ku sani shi wata ramadan wata ne na azumi wata ne na sallah wata ne na karatu alkur'ani mai girma wata ne na samun yanci daga wata zuwa aljanna wata ne na samun gafara ubangiji yan uwa musulmi wata ramadan wata ne na sadaka wata ne na ihsani wata ne wanda Allah ka bude kohohin rahama Allah yana bude kohohin aljanna cikin wannan wata mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana lillinka ayyuka a cikin wannan wata mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana gafata zunubai a cikin wannan wata mai albarka Allah maɗaukakin sarki na ansa addu'o'i da yawa a cikin wannan wata mai albarka wata ne wanda Allah ke daga darajojin mutane Allah yana objir da mutane ya daga su ya daga su ya daga su wata ne wanda Allah ke azurta mutane arzikin da bai da adadi wata ne wanda Allah ka yanta bayi daga wata zuwa aljanna ya kuma so soya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lalle wata Ramadan yana da fa'idodi masu yawa wa'anda suke sun wuce mutum abin zai iya gidayawa na daga cikin fa'idodin wannan wata mai albarka alkake rayuwa da ya mata tsabta daga ɗabi'un da ba su da kyau kamar girman kai da kuma takama da rowa da kuma saba marayuwa ɗabi'u masu kyau kamar hankuri da kyauta da karinci da kuma mutum ya yi mujahada ya yaƙi rayuwarsa ga abin da duk Allah maɗaukakin sarki bai so ya hana ta ya nemi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ga duk abin da Allah ka so wata ne wanda zai koyar da kai wannan za a ga wani mutum ya yi ka lahiya ya yi ka wadata ya yi ka abin duniya ya yi ka ilimi amma kuma za ka ga da dukofa zuwa ga addini kai ma wannan sai ya kwaitar da kai zuwa ga wannan ne wanda za a ga bayan Allah suna kokarin samu aljanna ne wanda za a ga bayan Allah da Allah ya taimaka sun taimaki rayuwarsu sun tsarkake ta sun bi Allah a cikin watan Ramadan da yawa daga cikin wasu bayan Allah da Allah ya taimaka wasu ɗaya Ramadan za ne tsaya komai sun aje sai ya ƙare ba su komai sai bauta ma Allah cikin wannan wata ya koyi uwa su daga cikin fa'idodin wannan wata mai albarka yana sanar da bawa kansa kai wane ne wata Ramadan yana faɗa ma kai wane ne sannan yana gaya maka buƙatocin ka kai bawa yana gwada ma rauninka yana gwada ma ka zuwa ga ubangijinka kuma wannan wata Ramadan yana tunatar da kai girman ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi maka kuma yana bukatar da kai bukatar ka girshi ɗan uwa suke da bukatar zuwa gare ka talakawa da bayan an suke da bukatar makwabta su zuwa gare ka sai ya zanya wani samaka yin godiya ga Allah ya sa kana godiya ga Allah subhanahu wataala ka gane cewa a shi haka ne ake jin yunwa a shi haka ne mutanen da suke jin yunwa ƴan uwa wayanda suke bukata sai ka dinga taimaka musu kuma sai ka tausaya musu ya ku ƴan uwa musulmi daga cikin amfanin wata Ramadan akwai ƙara mutum lahiyar jikin shi yana baka kariya daga lahiyar ka Allah zai kare ma lahiyarka saboda malamai sun ce a cikin azumi akwai ƙarin samun lafiya ya ku bayan Allah daga cikin amfanin azumi akwai da kai da bayan Allah na kwarai. zai gwada maka ashe suwan su an na kwarai su ne bayan Allah domin duk wanda ka azumi yakan dinga ganin mutanen kirki ya ce ashe wani bawan Allah ne ashe wani na kwarai ne ya kamata ya rika shi ya ku bayan yan uwa musulmi ku sani na daga cikin abin da ya kamata musulmi ya shiri domin zuwan wata ramadan na farko shi ne ƙoƙarin sanin hukuncin hukuncin azumi da matsalolin azumi mutum yau ya san mi ke ɓata azumi sannan mi aka yi mai game azumi ya aikata shi sanin hukuncin hukuncin azumi na daga cikin abin da aka so ga musulmi ya kula domin bai halatta ka aikata wani saka hukunci Allah ne kamar yadda malami ahadar ya faɗa wala ya hillu lahu an fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar fi bai halatta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah ne idan za ka shiga ramadan yana da kyau ka sani me matsayin sahur wannan abinci na sahur me matsayin shi tashin da ake yi na sahur karhe 4 zuwa karhe 5 zuwa 6 me matsayin wannan tashin sannan ka san shi azumin kai ne me matsayin shi a wurinka me matsayin gaggauta bude baki me matsayin abincin za ka ci da kubur baki da shi me ya kamata ka bude baki da shi me ya kamata ka yi a cikin waɗannan lokuta daga hutowar an zuwa waduwar ina da kyau ya kasance musulmi ya karanci matsaloli na azumi sannan musulmi ya san cewa abin da in yi shi azumi shi ya ɓaci akwai abin da in ya ɓaci sai an yi kafara akwai abin da azumi ya ɓaci amma babu kafara akwai abin da kuma an yi rangwame mai azumi ko ya yi shi babu komi wannan hudu ba ta gaba isha za ta yi magana akan wannan ya ku yan uwa musulmi daga cikin abin da ya kamata musulmi ya kula da shi a cikin wannan zuwan ramadan shi tanzimul awqat ana son musulmi ya tsara lokutan domin fa'idantuwa da wayannan kwanaki masu albarka kwana talatin ne kacal to mi ya kamata ka yi da sahe me za ka yi da asuba me za ka yi in rana ta hito me za ka yi da yamma bayan la'asar me za ka yi bayan magariba me za ka yi bayan isha'i me za ka yi ana son kowane musulmi ya tsara ma kai ne lokuta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kayan su zo idan mutum ya shirya akwai abubuwa dama da ya kamata mutum ya sa ciki akwai sallah akwai addu'a akwai karatun qur'ani akwai yawan azkar akwai sauran abubuwa dama wanda aka san mutum shi mun tsari wanda zai ribance su a cikin wayannan kwanaki masu albarka na daga cikin abin da ya kamata musulmi yayi shine akwai saddu adbabul fasad toshe kohin banna duk wata banna da ka san kana yi ka mu ramadan ya zo ka toshe wannan kofa wannan kowa ka rufe ta ka sa mata kulli ka ce su da ka sa sai ramadan ya kage domin abin da aka wa gudu idan mutum na takara Allah cikin ramadan ana gudun Allah ya ɗaya mutum albarka watan da Allah a ganin daraja ce watan da Allah a ganin daraja ce yana ganin girma ne idan kana a mai a ciki to Allah ya ɗaya ma albarka koma baya ba koma albarka haka ba duniya shi yasa aka so musulmi idan wata ramadan ya zo ka aji makamanka duk wata kofa ta banna ka ruhe ta sai kokari ka ribanci waɗannan kwanaki masu albarka saboda ka mutunta abinda Allah ya mutunta babu shakka watanni goma sha biyu Allah ya mutunta wata Ramadan ya ce wata ne wanda annashi duk wanda ka san ya ga alheri da albarka duniya da lahira sai ya mutunta wannan wannan wata shi za kana ganin wasu bayan Allah suna iya kokarin su wallahi za ka ga wasu bayan Allah share musu ɗin su kai shara share musu su bai abin zai ba su amma sai shi share musu wasu ya ga sun kawo tuware a masallaci wasu ya ga kwallon kunu ya kawo duk bayan sati guda so hudu ga sakahin wata ramadan ya kare ya yi kunu ya kawo masallaci a sha bayan allah wasu kuma za ka ga duk kullum sai an yi kunu an kawo za ga shi san yake a za a yi wanga wata tun da allah na ganin darajar shi ma ya za a yi mutunta wannan wata mai albarka ya ku yan uwa musulmi da gaskiya abin da ya kamata musulmi ya yi shine alfarhu wa jin daɗi da farin cikin zuwan wata ramadan kada ka samu kanka cikin masu bakin ciki ga zuwa wata ramadan wasu mutane suna ganin rana ta fara budewa sun fara kuka wasu ana ce musu fara sati biyu sun fara kokawa wasu ana cewa fara kwana goma suna ƙara zubar da hawayensu wai wata zai zo ya hana musu jin daɗi wallahi duk musulmi bai kamata a ce bakin cikin zuwa wata ramadan ka abinda aka so musulmi ya danga addu'a Allah ya fara ga wasu gani ga wasu bayan Allah ba rasa su ramadan na cin karuwa ba rasa su ko ba su kare ba wallahi wani bai ganin wannan watan ramadan amma kai ta roƙon Allah Allah ya sa rayuwarka ta gani Allah ya sa da kai za a yi ka ribanci wannan kai farin ciki ka murna haka magabata suke yi suna Allahumma barik fi sha'ban wa ballighna ramadan suna ya Allah kai mu albarka a cikin sha'aban din mu da muke ciki ya Allah ka samu isa ramadan haka nan bayan Allah suke ta addu'a amma sai kaga wani damuwa ta duk hankalin shi ya tashi kuma sai kaga da ramadan ya zo kuma sai ga alhamdulillah hankalin shi ya amma jama'a su sani abinda aka so mutum ya farin ciki daɗi ga ramadan nan zuwa za a yahe mutane zunubansu za a samu gafara daga wuta zuwa aljanna bayan haka yan uwa musulmi ana son mutum ya azuma akan gabatar da sadakoki da alherai zuwa da talakawa fakirai miskinai waɗanda a bayan Allah kana nan kaya iya makitinsu a cikin unguwarka cikin makwabtan da ka gane gida kaza akwai bukata gida kaza akwai bukata gida kaza akwai bukata ni kai kuma ka shirya gida kaza za a aika sa'i goma na gero gida kaza za a aika sa'in shinkafa biyar gida kaza za a aika yan kaza sai ka shirya da abin za ka yi shi kuma Allah sai tubare sama albarka sai da za ka yi amma bai da kyau a ce mutum ya bushe shi daga shi sai gida ne abin da Allah ya hurba ka dan matalakawan da kusa gare ka kaga abin da Allah zai maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kowa alheri yawan alherin manzo Allah cikin Ramadan kullum manzan Allah alheri ke da kasai isa na bugawa ya ku yan uwa musulmi mutum yayi azuma a kan cewa zan yi alheri shi ku Allah sai cika maka na da gaskiya abin da ya kamata musulmi ya shine a tun nafiya wa ruhiyya mutum ya kokari ya ya gyara rayuwa ta yi shiri na kwarai ya firgite ya ga cewa me ya kamata ya ga jiki ne rayuwa ta mi ya kamata ya mata kuma bayan ka yan uwa musulmi akwai fatuhu bai za a buɗe fararen takaddu takaddu farare tas ana so mutum ya bude cikin ramadan ranar farko wani irin aiki na za ka fara yi rana ta biyu wani irin aiki za ka fara yi ana nan mutum ya buɗe takaddu farare tas na ramadan babu ko banna ciki babu cikin cikinsu babu jaye-jaye cikinsu ana so mutum ya buɗe farkon takaddu tare da Allah tsakanin shi da Ubangiji ne bai da wata abu bai shirka da Allah bai wasu abubuwa da izgili addini ne ɗaya an gaba gare shi zuciya ta yi sannan kuma mutum ya buɗe fararen ta tare da manzan Allah su sallam me ya kamata salati nawa ya kamata kawa annabi da sahi za ka yi za ka yi da magaice kahin ramadan ya ƙari salati nawa za ka wa manzan Allah su sallam sannan a buɗe ƙohi mai kyau ta iyaye iyayenka me ya kamata ka yi musu ko sai za ka kawo kunu za ka kawo abincin buɗe baki za ka kawo iyaye ya zan kana da fararen takardu game da su in sauransu wa ya kamata ka ba abincinsu ya ku bayan Allah ku sani iyaye suna kwance a makwancinsu suna da bukata gare mu idan ka sa abinci ka ce Allah wanga na iyaye nana wallahi in ka ce mu bawan Allah ya ce Allah ya kai musu suna kwance kabarinsu duk wanda ya sa kwanon abinci ko kohin ku ya ce Allah wanga na tsohuwa tana Allah ba ta raye Allah na ba tsohuwa ita ma ta sha min saboda su in Allah ya so sai Allah ya kai lafiya su saboda ka ya ku bayan Allah in suna raye a kai musu abincinsu in ku Allah ya musu rasuwa a ba wani abincinsu a ci musu Allah ya ba su ladarsu bayan haka yan uwa ne dangi yan uwa sai akwai hali a taimaka musu akwai wasu ba su iya shan kunu wallahi in za a buɗe baki dan saboda bai tsaba za a bai kunun wani bai da abin za a dafa mai na buɗe baki bai da shi za a ga wasu garake musu ka buɗe baki wallahi wani har ramadan ya ƙare bai buɗe baki gida ne saboda abin da ya burge ne bai isa ka shi da yaran nan bale iyali sauraka sai ya ce ya laba gidan wani albarkar jama'ar za su su shi ma ya samu ya ci wani wuri akwai masu muda baki masallatai wani zarar azumi ya tsaya ya tare masallaci na yaka magariba na yaka buɗe baki yana jiran bayan Allah ku kawo shi ma ya samu to ya ku bayan Allah da mutum na da cigiya ne wallahi bai zuwa gidan wani wallahi ne muku rantsuwa da Allah duk wanda adda abinci gida ne isasshe wallahi bai zuwa gidan wani ko masallaci bai zuwa to saboda ka bayan Allah yana da kyau ku dibi waɗannan mutanen ku shaga musu su wani ɗayan duka bayan sa'in sa'in tsaba goma sai kaga ya isa har Ramadan ya kare gida ne bai da yawa wani bawan Allah ya samu sa'in shinkafa biyar sai shi kwanaki gida ne ana buɗe baki lahiya lau amma saboda babu shi dole ya taimaka masallaci inda ba a mai walakanci ya zauna wani bawan Allah ya kawo abinci ya ci saboda ka yaku bayin Allah ana son ku bude kohohi masu kyau game da bayin Allah ya zafi sai alheri samu alheri sai Allah ya sauke muku alheri tare da ku Allah muna roƙonka da sunayenka ka sa da mu za a wannan Ramadan ya Allah ka mu gama lahiya Allah ka saukar da albarka da alheri cikin kasar mu baki daya ya Allah mu roƙe ka a rungu za ta yi baki Allah ka sa a yi baki masu alheri ya Allah ka sa a yi wannan taro lahiya a ƙarshe lahiya ya Allah mu roƙe ka Allah kada kawo mana matsala da miyagun mutane a cikin kasan mu ya Allah ka sa a taro lafiya kuma a tsare shi lafiya muna roƙonka ya Allah ka sa rayuwar mutane na Ramadan cikin koshin lafiya ka yahe mu mu Allah ka duka iyayen mu Allah ka duka magabatan mu wa'anda muka muka rasa daga cikin ƴan uwa Allah ya gafarta musu Allah ka ba su aljanna ya Allah ya sa mu cika da imani baki daya wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdikum wa ila sufiyahum rahman